Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Barkanmu da sake saduwa a cikin wanda muke karanta muku littafin auren babban mutum wanda ummi mukutar ta wallafa tare da ni mai karatu Musa Muhammad Sani. Kada da ya manta a danna mana subscribe sannan a danna alamar kararrawa. Mun gode. Masu sauraro idan ba ku manta ba jiya mun tsaya ne a inda Malam Hadi da sauri ya bi su yana mika musu hannu yana washe baki yana cewa sannunku da zuwa. ga unguwar nan ta cika makil da mutane sai hotuna ake yi sojoji ko kamar da bindigu ga su kamar za a fara yaƙi masu sauraro nan muka tsaya yanzu za mu ci gaba alhaji sa'id da murmushi ya ba wa malam hadi hannu suka yi musabaha hannun malam hadi sai rawa yake saboda zumuɗi da murna nan suka zazzauna a inda aka tanada ɗan ɗaurin auren wayarsa ya ciro wacce sai walwali take yi wa zara test kamar haka my baby Ina fatan kina lafiya. Yau Allah zai cika mana burinmu. I love you ina son ki. Nan ya kashe wayar tasa gaba ɗaya aka shiga ɗaurin auren mutane sai hotuna suke yi. Zara na zaune fuskarta ta yi ja fuskarta ta yi ja sosai tana ɗaure da wani tawul iya cinya sai kuka take ƙasa-ƙasa. Larai ce da sauran da sauran 'yan uwanta sai lallashinta suke. akan ta daure ta yi kwalliya mai kyau Aisha na gefenta ta cewa Larai ammi za mu yi mata yanzu Larai kallon Aisha ta yi ta ɗan yi fara'a da ke ta san za ta gyara mata ‘yarta sosai ta ce to don Allah ku yi sauri don ga su can an ce sun zo fita suka yi su Larai Aisha ta rufo ƙofa suka fara gyara Zara amma abin mamaki suka gani don kwa Zara ta yi shuru ta daina kukan kawai sai ajiyar zuciya take daga waje suka ji an ce an ɗaura auren alhaji sa'id wato vice president da zara habib a kan sadaki naira miliyan goma nan aka ɗauki tafi yayin da wasu suke mamakin adadin sadakinta malam hadi kamar ya suma don daɗi ji yake kamar ya fi kowa sa'ar haihuwa zara na jin haka ta riƙe kanta wanda ke juya ta runtsa idanta sai kuka kwanciya ta yi tana burgime tana burgime burgime a ƙasa sai shure shure take aisha da hafsa ne suka riƙe ta suna ta rarrashinta larai ko wata buɗa ta rera ta ce ayyirere matan gidan sai barka suke wa juna wai sun fita zakka a cikin dangi Ƙarfe sha biyu daidai Missouri ya sauka a airport, fuskarsa ɗauke da fara'a. Nan naga mutane sun baibaye shi suna masa barka da zuwa, yana amsawa cike da kulawa yana raba musu kuɗi. Haka yake a duk sanda ya yi tafiya ya dawo, da ke sun saba da ma'aikatan haka zai ta ba su kuɗi, kamar banza. Wani ne ya ce, Yallaɓai za mu kai ka ne ko kuma ka yi waya ne a gida? Musayid ya cire farin gilasin da ke fuskarsa ya ce, No, kai ni kawai za ku yi, so nake na yi wa momi surprise. Murmushi suka yi, dukkaninsu suka ce, Girmanka ne ranar Fan ɗinsa ya ciro, kai tsaye layin Zara ya fara kira, wacce ya yi mata sebin ɗin nambarta da Funny Girl, amma a kashe, so biyar yana bugawa amma shiru. Rigarsa da ke saman ya cire, yana fusar da iska alamar bai ji daɗin hakan ba ya so ya fara jin muryarta domin ita ce a zuciyarsa amma hakan bai yiwu ba wayar dad ya buga ita ma a kashe kallonsa ya ce we can go nan wata mota mai kyan gaske ta faka ta ɗauke shi suka nufi hanyar gida bayan an gama ɗaurin auren ne aka shiga gaggaisawa da mutane yayin da ake raba manyan jaka wadda ke dauke da manyan goro da biskit da alewa ga lemon kwali da kuma shaddodi a cikin kowace jaka kowa murna yake da hakan suka nemi izinin cewa za su shiga gidan domin gaida iyayen amarya ai malam hadi ne da gudu da sauri sauri yana washe baki ya ce a bismillah bismillah ai gidan ku ne nan ranka ya daɗe baya ya dawo ya tsaya yayin da yake wa alhaji sa'id da sa nuni da su wuce gaba Mutane da yawa sun gano shi saboda kwaɗayinsa da kuma son kuɗinsa ne ya sa ya bayar ga yarinyarsa ga babban mutum irin Alhaji Said. Murmushi Alhaji Said ya yi, ya fara wucewa gaba yayin da sauran ke take masa baya. Cikin gidan kuwa guɗa ake ana cewa Zara ta yi goshi, don ta yi sa'ar da ba kowace mace ce take yi ba saboda ta yi sa'a a rayuwa. Ƙamshin turare ne mai ƙamshin gaske ya ja hankalinsu, wanda suka yi duba ga hanyar da ƙamshin ke fitowa sai suka ga ashe ango ne da tawagarsa nan na ga ikon Allah ai gaba ɗaya matan da ke gun da ke gun ƙasa na ga sun durƙusa kamar masu neman gafara suna gaida vice president larai ce kan gaba wajen iya durƙusa sai godiya take masa yayin da shi kuma ya durƙusa cikin girma yana gaida yana gaida ta da sauran abokan nasa cikin rawar murya larai take amsawa Malam Hadi kuwa baki ya ƙi rufuwa. Alhaji Sa'id duba yake ga kowane kusurwa a gidan, so yake ya ga Zara amma yana jin kunyar tambaya. Baba Maryam ce ta lura da hakan ta yi saurin cewa bari a kira amarya da ƙawayenta. Cikin sauri suka miƙe da larai suka nufi ɗakin da su Zara ke ciki. Kanta a dafe suka same ta amma make da Aisha suka yi mata ya yi mata kyau sosai amma sai dai idanta ya yi ja alamun har ta gaji da kukan da take yi larai ce ta fara shiga nan ta iske su suna ta kwalliya da fesa turare larai da baba maryam suka washe baki larai ita ce ita ce ta ce yauwa ku gyaggyara da kyau ga kusoshin gwamnati nan suna farfajiyar gidan nan ko kuma Allah zai ci da ku ku samu babban kifi gaba ɗaya 'yan matan suka kwashe da dariya Aisha ko fara'a ba ta yi ba Zara ko ita ko ɗago kan nata ma ita ba ta yi ba tana sunkuye Larai ta ce maza ku tashi mu je ke ma har da ke angon yana son ganin ki Zara mutsu-mutsu kawai take da bakinta ita dama haka take a duk sanda abu bai mata daɗi ba sai ta yi mismis da baki wanda ita kanta bata san dalilin yin hakan ba larai ce ta ƙara feshe ta da turare sannan ta ɗauko hula ta ƙara shafa mata a fuskarta ta yi wani kyau dama can ita kyakkyawa ce hannu ta kama suka fito da sauran 'yan matan har da aisha tun daga nesa ya kafe ta da ido ko kiftawa baya yi yayin da fuskarsa ke ɗauke da murmushi, ministan kuɗi ne ya lura da duk abin da yake saboda ya kura mata ido sosai ɗan zungurin shi nan yayi ya dawo daga ya dawo daga duniyar tunanin da ya shiga ita ko ko ɗaga kanta bata yi ba don bata son kallonsa bare jin muryarsa abokansa kam sosai suka taya shi murna don sun yaba da kyan zara ga ta yarinya mai jini a jika sun san abokinsu ya yi sa'a nan 'yan matan suka shiga gaisuwa cikin kwarkwasa suna amsawa Aisha ma haka Haladu Sa'id magana yi wa wa ɗaya daga cikin masu tsaransa, nan aka shiga bawo matan gidan su kuɗi a ambulan wanda ya kai kimanin dubu talatin murna kan ba a magana nan suka tashi suka fita matan sai godiya suke alhaji sa'id mutum ne mai kunya sosai shi yasa ma bai samu damar yi wa zara magana ba kwata-kwata Zara kam ta zo wuya da jin irin kirarin da matan gidan suke yi wa Alhajin shi da mutanensa. Wanda daga ji ka san su ne ya rufe akan kuɗi, shi yasa suke masa wannan kirari. Da sauri ta koma ɗaki a lokacin da wani leshi ne a jikinta mai tsadan gaske, gashi nan ruwan zuma. Gashi nan an masa ɗinki na gani na faɗa, kuka kawai take. Larai kuwa tura 'yan matan take akan su je su yi masu rakiya har wajen motar ko Allah zai sa wani daga cikinsu ya ce yana son su Arko da sauri suka fita suna yauki baran ma Hafsa da ke dama ta saba feleke. Wayar Aisha na hannun Hafsa yayin da Aisha tuni dama ta bi Zara ɗaki. Su kaɗai suke cikin damuwarsu, dama an ce abokin kuka ai ba a ɓoye masa mutuwa. Aisha Aisha ce ta ce ta haƙuri za ki yi Zara, an riga an ɗaura sai dai mu yi haƙuri. Ɗan kwalin kanta Zara ta cire ta haɗa hannayenta biyu akan fuskarta tana kuka Aisha ta ce za ki sa ni kuka ni ma, don Allah ki yi shiru Don Aisha ta fara kuka haka suka haɗu suna ta yi tare Zara na jin kukan Aisha da sauri ta ce na daina aminiyata daga yau kuma ba zan ƙara kuka ba shi da ya aure ni shi ne ya kamata ya yi kuka Aisha ta ɗago kanta ta ce a'a karki masa haka wallahi da ganin mutumin nan kamili ne kuma yana son ki so na gaskiya ban hango alamar wasa a fuskarsa ba um zara kawai ta ce ni ina wayarki ne in ji zara aisha ta ce ab tana gun hafsa ɗan tsaki zara ta yi ta ce wallahi ki karɓo a barki tun wuri baki san halinta ba ne tana iya cewa bata ganta ba kuma kin ga dole ki yi haƙuri in kina jin hankaka mai da ɗan wani naka to Hafsa ce dariya Aisha ta yi ta ce ke kyale ta za ta dawo min ai sun fita raka sun fita raka abokanan ango ne tsaki Zara ta yi ta ce ni dai wallahi ki je ki amso a barki to Aisha ta ce tana murmushi ta share ta share hawayen da ke fuskarta ta ɗan gyaggyara alamun kar a gane ta yi kuka zara ta ce kin yi kyau sosai aisha ta ce ta ce ai duk kyau na wallahi ban kai ki ba tare da ɗan watsa mata ɗan murmushi um kawai zara ta ce aisha ta fita waje a waje ta iske su hafsa da wasu samari da ake da aka zo da su ɗaurin auren cikin sanyin jiki ta ƙarasa wajen wajen kafarta har rawa take saboda alamun ba ta saba ratsa mutane ta wuce ba Nasir wanda tun da Aisha ta fito idonsa ke kanta ko kiftawa baya yi sosai ta tafi da imanin shi kallon ta kawai yake duba da yadda take ɗare ɗare da jikinta hakan ya nuna masa tarbiyarta sanye yake da wata arniyar shadda shi ma fara komai nashi fari ne Nasir cakulan ne yana da kyau sosai ɗa ne ga ministan ilimi wanda yake karatu a Paris sauran rabin shekara kaɗai ya gama yaro ne sosai wanda bai wuce shekara ashirin da hudu ba leɓensa ya ɗan shafa ya tunkari inda aisha take tana zuwa ta ce hafsa dan allah a ramin wayar zan yi kira ne hafsa ta ji daɗin maganar da ta yi saboda bata ce ta bata wayar ta ba don kar a gane ba ta ba ce mika mata kawai aisha ta yi ta shige ciki ta shige ciki ji ta kawai an sha gabanta yayin da wani ƙamshi ya ziyarci ruhinta tana ɗagowa suka ido hudu sai gabanta ya faɗi saboda bata taɓa ganin namiji mai kyau irinsa ba. Ya ce ki yi haƙuri fa, na baki tsoro ko? Bata ce komai ba kuma bata har yanzu bata bar kallonsa ba. Ya ce abu ɗaya za ki min don Allah, numbar ki kawai nake so, ita kaɗai, ita kaɗai ma ta ishe ni, ko zan samu? Kai ta sunkuyar ƙasa ta rasa me za ta yi masa. shi kuwa yana lura da ita sosai ya ji daɗin hakan dama mace yake nema mai kunya da tarbiyya yake nema sosai kawai ji ta yi ya ɗago fuskarta suna haɗa ido ya ƙara ɗaga mata gira gami da gami da kifta mata ido ya ce ko zan samu wani iri ta ji a jikinta da sauri ta hau karanto masa namba yana kallon yana murmushi wayarsa ya ciro mai tsadar gaske ya ce oke ƙara maimaitawa ban ji ba yana sane ya mata hakan ita ko cikin tsoro ta ƙara karanta masa ta shige gida da gudu dariya ya yi ya shafi sajansa ya fita waje da gudu ta shigo ɗakin da zara take ciki wacce zara ta daɗe da yin bacci mai da numfashi kawai take a ranta tana cewa dama 'ya'yan masu kuɗi ba su da kunya tuni suka ɗauki hanyar komawa gida zuwa airport nasir na jikin baban nasa sai fara'a yake yi don shi yau ya ga matar aure minista ya ce ya dai ɗana na ga kana cikin farin ciki idad idan mun je gida zan gaya maka daɗin ya murmushi irin nasu na manya ya shafi kansa ya ce oke kurori aka shiga shigo da su masu yawan gaske wanda larai ta ba da oda nan aka hau raba abinci har da suka ji soyayyu Musayin na zaune bayan mota ya sa Afis idonsa rufe yana jin kira'ar alkur'ani mai girma zuciyarsa na masa daɗi. Jiya kawai ana taɓa shi an ce yallaɓai ai min iso. Idonsa ya buɗe ya ƙare wa gun kallo da sauri security suka buɗe ƙofa suna sara masa yana ɗaga musu hannu. Ko da aka buɗe get sai sai suka yi minti ashirin da biyar kafin su iso cikin gidan. Ƙafafunsa ya zuro yana shakar iskar gidan wacce take kaɗawa sassanya ya limshe ido jakarsa tana tana ɗaya daga cikin hannun wanda suka rako shi daga jirgi wato ma'aikatan jirgin nan ya shige gaba suka bi shi da sauri sai da suka wuce falo biyar sannan ya amshi jakar ya ƙara musu kuɗi suka fita suna godiya kamar daga sama momi ta hango shi ita da sauran mutane ai da sauri ta taso shi ma sauri yake dukkaninsu suna fara'a suna zuwa ta riƙe masa hannu tana dariya ta ce saukar kenan ba kowaya murmushi yake ya ce dama kawai surprise zan miki da fatan na same ku lafiya a lafiya lau musayid yaron mama da ke hakan take gaya masa tun yana yaro dariya yi suka wuce ciki sauran matan kuwa ya bi su yana gaida su ciki kuwa har da kanwar ummansa kai tsaye ɓangarensa ya nufa da sauri domin so yake yi wanka tuni masu aiki suka shiga kawo masa abinci iri-iri suke ajiyewa a danin tebur ɗin da yake ɓangarensa da ya shiga ya fara wanka abinsa wata 'yar yarinya ta ke ta rigima kan cewa ita lallai sai an fita da ita shofi yanzu momi kuwa sai lallashinta take tana cewa za mu fita an jima ita ko bebin ta ƙi yin shiru momi ce ta ce yi shiru yanzu yaya musayid ya dawo idan ya ci abinci sai ku fita tare ko da sauri yarinyar ta daina kukan ta ce da momi da gaske momi ta ce i eh, da gaske mana ai da gudu bebin ta tashi na ga ta nufi wani ɗaki tana ƙwanƙwasawa tsaki wata ke ɗakin ta yi ta ce wane ne wannan zai dame ni a halin yanzu aikin banza kawai ji ta ana cewa anti anti ki buɗe ya musayir ya dawo ai da gudu ta tashi jikinta ko sutura kirki babu ta buɗe ƙofa ɗaukan bebin ta yi ta ɗaga ta sama ta ce da gaske kike ya musayir ya dawo yarinyar cikin gaggawa ta ce mata ya dawo in ji momi hijab kawai ta saka ta zura da gudu ta bar ma bebin a nan inda ta batta wanka yake yi cikin nutsuwa bayan ya gama tawul kawai ya ɗaura iya ƙugunsa zuwa gwiwarsa ya fito Garin mace ya kawai bisa kan gadonsa zaune zara zara ki tashi baccin ya isa haka ki sake sabon wanka yanzu babanki ya ce a shirya ki yanzu za a tafi kai ki ko ba kya ci zara zara na jinta domin kuwa ta jima da tashi daga baccin wani ihu Zara ta sa sai ka ce wacce aka yi wa mutuwa dan Allah amiki ya ya haƙuri kar ku kai ni kar kai ni wani gari ban san kowa ba ni da kowa a can dan Allah a ku ya haƙuri Larai ce ta ce ye ai Alhaji Sa'id shine ubanki kuma shine uwarki maza tashi da dama ba wata ƙawar da kika gayyata tashi na ce miki haka Zara ta shiga toilet tana wanka tana kuka cikin awa ɗaya aka gama shirya aka gama shiryawa malam hadi kuwa shine kan gaba wajen riko hannun zara ya kai ta ɗakinsa ya kama yi mata nasiha kan cewa ta bi mijinta idan ya sake ta kawo karar idan ta sake ya kawo ƙararta to wallahi sai ya saba mata mutane da yawa aka tafi aka tafi da su wajen jirgi dama Alhaji Sa'id ya ba da kuɗi a kai su daga Kano har izuwa Abuja. Larai ma ta yi mata faɗan nata mai harshen damu. Nan suka kama hanyar Kallon Kallonta yake da mamaki ya ce, Wa ya baki ikon shigowa nan? Wa ya baki ikon shigowa ɗakina? Ko kuwa kin zo ki nuna min karuwancin naki ne? Fa'iza ta ce, Haba ya musaye, don kai na zo bikin nan, ba don kowa ba, saboda na san za ka dawo. haba yaya musayid ka tausaya min mana wallahi ina son ka tsaki yayi fuskar sa ya haɗe ya zo dab da ita miƙewa tsaye ta yi ta kama hannunsa tana kuka wani mari ya ɗauke ta da shi wanda sai da ta ga taurari suna yawo a sararin samaniya cikin ɗaga murya ya ce maza ki bar min ɗaki banza wacce bata san darajar kanta ba get out na faɗa miki bana son ki ki fita ki bani waje kuma ki fita daga rayuwata da gudu ta fita waje ta dafe kuncinta tana kuka fa'iza yana fita ya yi tsaki ya bi kofar da kallo ya ce this girl was fall love in with me but i don't love her why don't ba za ta je wajen waɗanda suke santa ba sai ni za ta zo ta dama wani tsaki ya kuma yi ya shiga gyara jikinsa sai da ya gama kakale-kakalensa sannan ya sa ƙananun kaya ya bi ta wata kwana wacce za ta sada shi da dining area a filin jirgi kuwa security na tsaitsaye kamar sojoji da alamun zuwan amarya kawai suke karfe biyar da rabi daidai suka sauka 'yan kawo amarya sai baza ido ake cikin girmamawa security ɗin ke gaida manyan matan da ke riƙe da hannun zara Zara kam kuka har ta gaji yanzu ajiyar zuciya kawai take. Motoci suka shiga wanda aka tanadar musu suka ɗauki hanya. To masu sauraro, a nan za mu kwana, inda za mu ci gaba da kawo muku ci gaban wannan shirin. Kada dai a manta, a danna mana subscribe, sannan a danna alamar ƙararrawa a wannan channel tamu mai suna Real MK TV. Mun gode.